Sarab Sanjani da farko ya kake kallon wannan bukata ta shugaban Najeriya Muhammadu Buhari cewa a sauƙaƙa dokokin shari'a ta yadda ƙasashen da aka sace wa kuɗaɗe musamman na Afirka za su karɓo kuɗaɗensu ba tare da shan wahala ba. Wannan kira da shugaban ƙasa ya yi daidai kuma mun goyi bayan wannan kira kuma dama abin da muke ta taimakawa wato gwamnatin Najeriya da sauran gwamnatocin a Afirka. don su samu su samu damar da za a ringa dawo da kudaden da wasu shugaban neman sa adalci suka sace suka je suka je a turai da amurka sauran kasashe na kefare saboda haka wannan kira ya yi daidai kuma mun goyi da bayan shugaba buhari akan wannan abin da ike kira dole ne african union ta tashi tsaye ta tabbatar da cewa shugabannin afirka sun daina samun damar kwashe kuɗaɗe da za a tashi a je ana zubawa a amurka ko a turai ko a asia ko kuma ko a wani kasashe ce kasashe na kete har ma kuɗaɗen da za a sace a gida din a bari a gida don ba halakkin su bane kuɗaɗe ne da yake ya dace a yi amfani da su a yau talakawa jama'a 'yan kasa aiki bayan 'yan kasa suna fama da yunwa da talauci da rashin aikin yi To, wasu daga cikin waɗannan ƙasashe da ake ɓoye waɗannan kuɗaɗe sukan ce sun sa dokoki masu tsauri ne saboda sau tari idan ma an mayarwa ƙasashen Afirka waɗannan kuɗaɗe sai ga wasu shugabanninsu sun karkata su ba za su mai da su aljihun gwamnati da za a yi wa talakawa aiki ba. Ito eh wannan haka ne gaskiya ne akwai wannan irin wannan ah, akasari da ake samu amma wannan ba ce da za su yi ba da damar ana sace kuɗaɗen Afirka ana kaiwa kasashen turai da amurka ba a ajiye ajiye saboda ta ga idan aka kai sace waɗannan kuɗaɗe an wato la'anta ci gaba mai ɗorewa a afirka an kawo yunwa da talauci an kawo rigingimu kala-kala a sakamakon rashin wato tukiyoyi ko kuma kudaden da za a yi wa jama'a aiki don a saman musu wato zaɓen wato more rayuwa ko kuma inganta rayuwarsu ko iliminsu ko kuma kawo wasu abubuwa wanda za su kawo gyara a gwamnati saboda haka wannan ba hujja ce kawai ba duk da dai mun san cewa akwai wasu shugabanni marasa adalci da idan sun karɓi kuɗaɗen nan sun sai kuma su zo su sake kashe su su sake sacewa kuka san aka sama yadda aka yi lokacin da aka kawo kuɗaɗen da aka fara sacewa na abata a farkon lokacin da tsohon shugaban ƙasa Obasanjo ike to ba masu a sake maimaita irin wannan eh, al'amari shi sa muka ce waɗannan kuɗaɗe dole ne in an karɓo su a yi wa talakawa aikin da za su gani a ƙasa. To kana ganin waɗannan turawa za su amince da wannan bukata ta shugaban Najeriya Muhammadu Buhari? To, ai ba wai kawai eh, abu ne zaman da za su yi so tun da sun suke karɓe waɗannan kuɗaɗe su ajiye a ƙasashen su su gina wato tattalin arzikin su su gina ƙasashen su saboda haka ba lalle ne damar su za su yi marhaba da wannan abu amma mu a matsayin mu na yan ƙasa yan afirka dole ne mu ci gaba da fafutukar kan cewa su kasashen turawa su daina ba da damar da za a kwashe kudaden talakawa a afirka don a kai kasashen su in an yaka ba ya adalci ba awal musa rafsanjani mun gode sosai da wannan bayani da kai mana to ni ma na gode